ai in dole ne kuma in faɗa maki kuma gaskiya ba dole ne in faɗa maki to da suka je gyara wannan wurin sai ya ɓurne amma ba bulo bulo bai yi mun guda shida ba dake to amma asara duk mun kankantar ta malam ai asara ce yaushe aka yi gyaran gurin da za a ce kuma wata asara ta bu ba damuna ce ta kankama bare a ce ko to ai an je a gyara saman ne an je a gyara saman ni sai in ga kamar amana da na dora maka baka kula da ita idan an ban dauka wani a ce ni fa na ce ni tarar da gabulon da suka zube dan abin tsiyawa kai ta magana a shiru mom na gama so nake in fita ina ta magana a ciki na shiga daki ba na duba kicin ba kyanan na shiga falo ba kyanan dakin ki ba kyanan na shiga ban daki ashe ba kya ban daki shine na ce to bari in zo ban daki yes sai ka leka ban dakin zan dandan da kai zindiki mm, toilet in a kwaba ka same ni fa wallahi zai zai iya ya shiga a zai leka ki wallahi sai leka ki ruwan shi amma kuma mun bata sani ba ma ai saboda shi shekarun da nasa da yake shi mai ilimi ne in ya leka ki ba ruwan shi da ke maganar da ya kawo shi zai miki a toilet din eh ya kama hanya ya tafi ya sa ai wani abu zai iya to ai ai yaro dai fa saboda a turke yake da igiya a turu kuma kinga mom to ina jin ka ba wannan ba kawai ni magana ce ta ina son zan dan fita saboda magana kuɗi babu a jikina ba zan bayar ba ka hankaɗe ni ka haura katanga ka ɗauka ko kuma ina nema ne dan kai mom wayin zan in baki ban kuɗin ba me zaki min eh hmm? yara ga su nan iyayensu duk sun babba su kuɗi suna abin nan rons juni kuma in zauna kawai lock. rons yes ko da na haife ka ai ina da 'ya'yan dangi tunda ka ce duniya za ka shiga ka je kai ta yi wallahi tallahi bariki lalangero ce ko ka dafa ya tauri ko ka dafa ya kwabi kuma kai a barikin ma ka ce bodin ko sai ka dawo yanzu ina bashi kuɗin ya fita sai mako uku kawai don kin ga dai dadi a wajen shi ya saki dadin me wata tsiya ce dadin a gabana ni na hana ani ba zan hana ba zan hana baka ba dan Allah dan annabi kar ka sa raina ya bai to wallahi zan fita in je da wallahi in dai ba a bani ba in na dawo daga jewa Allah gaskiya zan yi magana Allah kuwa haba To score a mutum a hana ki yawa kina magana gyaran katanga ai nasa ta rufe ne zai yi daga duka wai. shi din ai dan wannan magana wannan ce dan wannan magana makota na jin mu to haba hajiya a kai mu yana wannan tara tsatsi gaba ai sai duka hajiya za ka shuka abinka kuma a ce ba za ka iya shi ba eh ai yanzu kin ga ke ce za ki iya yadda kika taho da abin kike za ki iya kayan ki amma ni ai kaga eh. ni al'amarin yaron nan wannan kai shi ko gidan drugs ko gidan mari Allah sai an zaɓa mai gida ɗaya. Wallahi daga nan gidan sai na yi suwafin ɗinsa. Allah zan yi suwa ce Waya waya waya ne kika ce ana ya Ya zama min matsala jagwal ma. Waya jagwal asalin jagwal. Kija hakuri za ki rinka da yaro karami. A a jinjiri ne. Waya shi zan yi saba shi a baya. To haji abin da kike so kin ci cinta abin da kike so rinka abin nan. Wancan karo ne ne ne na baki abin nan. A yanzu bakin alƙalami ya bushe haji sai hakuri. Eh sai hakuri da shi. Yanzu sai a rinka mu Dan duni